bismillahirrahmanirrahim rahmanir ce malam don Allah ina na na Aisha ta koma bayan wafatin Annabi alayhi salatu wassalam tunda mun ji a hadisi cewa a ɗakin ta yayi wafati kuma a nan aka binne shi tana cikin ɗakin ai ɗakin mijinta ne a nan cikin ɗakin take dama a gefe aka binne shi tana da ɗan ragowa guri da sayyidina Abubakar ya wafati aka zo aka binne shi sai ya zama gurinta ya ƙara tsokewa ɗakin ya dama ɗan gurin da ya rage mata kaɗan ne to da sayyidina Umar ya yi wa fati sai ya ce a je a nemi izininta ya ce in an je a ce mata assalamu alaikum in ta ce wa alaikum assalam to ku amsa ku ce muna neman izininki kin yadda a shigo da tunda wannan babanta ne wannan mijinta ne kaga su ba matsala a shigo da sayyidina abubakar umar ɗakinki abin ne shi kusa da abokansa in ta ba da izini tunda ɗakinta ne wannan mijinta ne zai iya shiga ɗakinta wannan babanta ne zai iya shiga ɗakinta amma sai da na umar shi ya kaga ajarabinta ne ɗanta ne kuma sai da izininta to da ta ba da izini sai ta fashe da kuka ta ce wallahi da gurin ni nake so so nai ni ma ne wa fati abin ne ni ga babana ga miji na gani ce amma kuma sai na umar abe kamata ya nema ba a yi masa ruwa ba na ba da izini a zo a binne shi to daga nan sai ɗakin ya cika sai aka gina mata wani ɗakin sai ta koma wani ɗakin aka gina mata sabo wannan ya ci allah ƙara malam lafiya ya ja ya ji kan iyaye amin malam ni ne na yi sallar azahar a masallaci ina son na samu jam'i sai ban samu abokin yi ba ni ne na je sallar azahar sai na ce bari na yi nafila kafin allah ya kawo wanda za mu yi jam'i da su na raka'a ɗaya kenan kawai sai na ga mutane suna bi na kawai sai na yanke cewa bari na mai da nafilar sallar azahar shin malam ta yi ka fara ta nafila ka kare ta farilla wani wacce irin sallah ce <laughs> raka a biyun farko raka a farkon da kai ai nafila kai niya da aka raka a farko nafila ce to kuma ka canza niya a raka a ta biyu ita kuma ta koma farilla to wacce sallah ce ka taba jinta farkonta nafila karshen tafarilla tunda yi ta niyyar tare da aikin suke tafiya ko niyyar ta riga aikin ba sai an gama aiki ake masa niyya ba ka ga raka a farkon nan ka riga ka gama ta a matsayin nafula. to ya zaka ka iya canza ta ta koma farilla so da haka nafila kawai kai wa kallahu sai ka zo kuma ka yi farilla daga baya ba ruwan da wanda suka bi su ma su daban su masu bin sa nafila yake farilla yake yi kasaru yake yi jam'i yake ba abin da ya shafe su su niyyar su tana na ai su su niyya kawai su suka yi su ba abin da ya shafe su shine muke magana da shi wanda ce a ƙara lafiya ɗazu ana sallar juma'a liman ban ji sallama ba wani da bai cikin mamu sai ya sallama daga baya liman sai ya sallama ya matsayin sallar su take sai su sake yin sallama wanda ya sallama kafin leman ya sallama da mantuwa ai ya yi rafkanuwa rafkanuwan nan ya yi ta ne ta ƙari sai in leman ya sallama sai ka kuma yin wata sallama to wannan sahawun da kai za ka yi ƙabali ko ba'adi eh ba'adi za ka yi saboda ka yi ƙarin sallama to wannan za ka yi wannan ba'adin ko ba za ka yi ba sai ka ce wa sahawul ma'amum ya hamiluhul imam da kana tare da liman kuma a cikin sallar liman kai to ita kanta ba ba'adin ma ba za ka yi ta ba karama kalla saboda haka wannan shine a takaice wanda yace malam dan Allah za a iya bawa mutane da ke gidan aure zakka sosai an gaya maka ba a ba mai aure zakka ai shi ya fi cancanta ma a bashi zakka tunda shi bayan ci da kansa akwai ci da matarsa akwai ci da 'ya'yansa wannan ku ko baka shi zakka ba dama ai ya kamata ya fita ya nema ne wanda ba shi da aure ba shi kamata a fi mahimmantawa a wajen ba da zakka ba a ba wa mai tsananin bukata wanda yake da iyali yake da mata yake da yaya eh, kamar yan uwa iyaye da makota duka amma ban da iyaye mutanen da ba a ba su zakka iyaye da yaya da mata su ma yayan kanana waɗanda baka yaye su sun shiga harkokinsu ba su ko iyaye ai su ake cin kuɗin da su kai yanzu kana da baba har sai ya jira zakka kana da mata har sai sun jira zakka kana da 'ya'ya har sun jira zakka don haka ne sai ka ba kanka zakka kai ma <laughs> dama arzikin an baka ne dan mutum hudu su mora a matakin farko kai da aka ba ka ci ka sha kai sutura kai magani ka samu gurin kwana mai kyau ba wanda ya ce an baka arziki ka ici Allah yana son ya ga asarin yi alaika ya ga ka ƙoshi, na ka hau abin hawa mai kyau har jama'a su dinga gani a lalle Allah ya masa arziki kaga Allah yana son ya faɗi jama'a su dinga faɗan ya maka arziki kuma a ga ya maka arziki don su ma su sa rai su ma za a yi musu arziki to sai kuma iyayenka su ma kai kokari su ci arzikinka sai matanka da 'ya'yanka su ma ka wadata su su tabbatar mijinsu yana da arziki sai 'yan uwanka da ka. su ma su tabbata suna da sai makotanka sai sauran musulmi sai wanda ba musulmi ba ma in yi raguwa shi ma a yan masa duk da baya sallah shi ma za ka iya bashi sadaka zakka ce ake tunanin in dai ba an ga ya karkato zuwa ga musulunci ba cikin wani ta qulubu ba za a bashi malam zakkan amfanin gona rabi yana iya shiga kamar mutum ya samu buhu hamsin da biyar buhu nawa zai cire na zakka 1 over 10 zai fitar idan zakar ta damuna ce 1 over 20 zai fitar idan zakar ta rani ce saboda haka gaba ɗaya za ka yi majmu'u nawa ne 10% na buhu 55 buhu biyar kenan da da rabi ko da rabin buhu tunda buhu biyar an raba shi goma rabin buhu kenan buhu hamsin an raba shi goma buhu biyar kenan ya zan buhu biyar da rabi kenan shine zakar 1 over 10 na buhu 50 in kuma 1 over 20 ne ya zama buhu biyu da rabi da kwata ya eh, abu ne mai sauƙi a makarna tun tunda percentage ne kawai shi zaka buga tambaya ta da menene hukuncin wanda baya zuwa masallacin da asuba sai dai ya ja limanci a gidansa tare da iyalansa ya dangana ga unguwar akwai wanda ni na ce masa ma ya daina fitowa saboda kidinafin unguwar sai sata da ka fito sai kuma a shiga a tsara iyalanka a musu kwaci sabuwar unguwa ce sai na ce masa to yanzu saboda tsaro da rashin zaman lafiya ka dinga tashin iyalanka kuna yin sallah a gida har sai unguwar ta cika tsaro ya tabbata don ba wanda zai ce ka fita asuba don a kashe ka ko a lalata maka gida ko a yi maka sata ka gani amma idan unguwa akwai security ga masallaci kowa yana fitowa da tsaro da komai a kaga ba dalilin kuma da zaka zauna a gida ka dinga yin jam'i da iyalanka ba za ka karfafa su ma 'ya'yanka su dinga zuwa masallaci ba ta Allah ba mu sa'a subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika